والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya ma kowane lokaci kaddararsa ya sa ma komai kaddara kuma ya kaddara yadda zai same ta wanda ya kewaye da sanin labarin komai wanda ke kwaranyo ni'imomi ga bayinsa wanda ba adadi saboda lutufinsa da ra'amarsa da rufa masa rufa asirinsa ga bayi ina shaidawa babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ko muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka yi salati da sallama da ni'ima da karamci ga wannan bawa naka da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umarta mu da jin tsoronsa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ya halicci mata ga wannan rai ya yaɗa al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku yayi ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya bayin Allah hakika Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan ya zama rahama ga talikai baki daya ya zama sanabin shiriya ga al'umma kuma Allah ta'ala ya ba shi yalwatacciyar ɗabi'a ga mutane wurin sassauci da tausasawa Allah ta'ala ya cika hannayensa da yawan karamci da kyauta da baiwa mafi nagartar bayi gaba ɗaya wurin tsarkin zuciya mafi gaskiyar bayi gaba ɗaya wurin iya magana ya fi kowa kyakkyawar dangantaka ya fi kowa girma wurin dangantaka herakal sarkin rum yana tambayar abu sufyanu lokacin da suka zo gabansa a fadarsa yake tambayar su dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. ya ce yaya nasabarsa take a cikinku abu sufiyanu ya ce aiko ya kasance cikinmu yana cikin maɗaukaka wurin dangantaka sai irakal ya ce haka dama manzannin Allah suke Allah yana aiko su ne a cikin nasaba mafi ɗaukaka mafi daraja a cikin mutanensu wannan fasarki ne na rum wanda ba musulmi ba ne amma yake tabbatar da cewa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya bayan Allah yana daga ɗabi'ar da manzon Allah ya fi ɓanta da ita daga cikin ɗabi'unsa masu daraja yana daga mafi karamci cikin halayyarsa shi ne sassauci da sauƙaƙawa da nema ma al'umma sauƙi a cikin dukkanin al'amura yana da sassauci wurin mu'amala wannan ɗabi'a ce wadda ta lizimce shi sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce mai tsarki ɗabi'a ce maɗaukaciya wadda manzo Allah bai taɓa rabuwa da ita ba har a lokacin da ya fi kowane lokaci tsanani har a halin da ya fi tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan ɗabi'a sa ba an fasa masa kai a ranar yakin Uhudu an karya masa haƙora guda hudu ruba'iya a yaƙin Uhudu amma lokacin da aka ce da shi me zai hana ka roƙi Allah ta'ala mummunar addu'a akan waɗannan mushirikan, Allah ya halaka su nan take wannan sassauci na manzan Allah ya motsa wannan jin kai nasa ya tashi sai manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa yana nema musu uzuri ce ya Allah ka ji kan mutane na Allah ka shiryar da su ba su sanni bane ban sanni manzan ka bane Anas Malik yana cewa an karya ma manzan Allah haƙora rubaiya a ranar yakin Uhud an yi masa rofi an fasa masa kai an sai ce manzo Allah yana share wannan jini a kansa yana cewa ta yaya mutanen da suka yi ma'annabin su rotsi suka karya masa haƙora ta yaya suke neman wato su shiryu ta yaya suke neman rabauta bayan wannan annabi yana kiransu izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da tausayi yake da sassauci sai Allah ya saukar da aya ya ce laisa laka min al'amri shay'un al'amarin rabauta ko rashin sa ba a hannunka yake ba ko Allah ya musu abuwa ko ya azabtar da su lallai su ne sun yi zalunci wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi mu'allaki imamu ahmad ya rawaito shi mausuli da imamu tirmidhi da ibn Hibban da Abu Ya'la da Imam Tabarani da sanadi wanda yake ingantacce ya ƴan uwa musulmi wannan shine alama ta manyan zukata zukata ta manya haka wannan zuciya take biyayin yayin da wawancin wawaye ya rikita ta ya nemi ya tunkuɗa ta izuwa ga bushewa wannan zuciya ba ta taɓa barin hankali sai ta dawo ayyacinta ta yi haƙuri ta yi afuwa saboda ita wannan zuciya ta fi karkata zuwa ga afuwa da kau da kai fiye da tsananin kamu da kuma azabtarwa mu kalli annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma za mu ga wannan tattare da shi lokacin da yake jayayya da mutanensa da suka karya tashi, bai faɗi magana mai kaushi ba ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na yayin da suka ce muna ganin ka fi zalalin mubin kana cikin bata mabayyani yace ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalala wallahi ba bata ta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin sai da ni manzo ne daga ubangijin talikai uballighukum risalati rabbi kuma na zo ne in isan muku da saƙon ubangiji na wa an sa'ulaku kuma in zamo ina mai nasiha gare ku wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun akwai abin da zan dangane da Allah wanda ba ku sani ba na san abin da ba ku sani ba A ajibtum ko shin kuna mamakin ne an ja ja'akum zikirun min rabbikum dan wa'azi da gargadi da tunatarwa ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin daga harshen wani mutum minkum dan cikinku liyunzirakum dan ya gargade ku kaga kenan ya faɗi lafazi mai taushi wannan jawabi ne wanda yake cike da tausayi da sassauci da gaskiya da kau da kai da lutufi wurin yin magana da tausasa harshe wurin magana da mutane bayan ta'addancin fir'auna da wuce gona da irin fir'auna babu kuma wani ta'addanci a duniya amma duk da haka Allah ta'ala yake faɗa ma annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun yace da shi izhaba ila fir'aun ku tafi gurin fir'auna innahu tagha lalle ya ketare iyaka amma sai Allah ce fa qula lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha tayu ya tunatu tayu ya dau zikiri ya dau izina duk da cewa Allah ya san fir'auna fa a ilimin Allah na gaibu Allah ya san fir'auna ba zai imani ba amma Allah ya ce da annabi Musa su faɗa masa magana mai taushi su faɗa masa magana mai daɗi ibnu kasir yana cewa a wannan aya akwai babban wa'azi Shi ne cewa fir'aun ya kai ƙwaƙoluwa lamba ɗaya ne wurin ƙetare iyaka da girman kai annabi musa kuma yana cikin mafi tsarkin bayan allah a wannan lokacin amma duk da wannan aka umarci shi da cewa kada ya faɗi wata magana mai zafi ga fir'auna ya faɗa masa magana mai taushi duk da girman kai da kangara irin ta fir'auna a wannan lokaci ya yan uwa lallai manyan mutane manyan bayan Allah manyan maɗaukaka manyan masu daraja sun kasance yayin da suka ƙara samun ɗaukaka suna ƙara ɗaukaka ne zuwa ga tifa ta kamala sai ka ga ƙirjinsu ya ƙara samun yalwa da haƙuri za ka ga juriyarsu ta ƙara tabbata za ka ga kullum suna nema ma mutane uzuri wanda za su kauda cutar da su suna nema ma kurakuransu wata hanya wadda za su yi musu afuwa suna riƙar mutane da sassauci da haƙuri da tausasawa a da halin da suke ciki imamul Bukhari ya fitar da hadisi da muslim daga hadisan abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce wani balaraban ƙauye ya yi fitsari a masallacin manzan allah sa'abbai suka tashi suka yi kansa dan sa afka masa da duka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko rabu da shi kar ku cutar da shi ko nemo guga cike da ruwa ku kwaranya a ruwan da fitsarin da yayi domin ku Allah ya aiko ku ne ko zamo masu sassauci ba aiko ku ko zamo masu tsananta ma mutane ba a ruwayar Tirmidhi da wannan balarabe ya ga wannan abu sai ya miƙe ya ce ya Allah kai min rahama da ni da annabi Muhammadu mu kaɗai Allah kada ya kai kowa ra'ama a nan gurin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace yanzu kuma ka tsuke abin da yake mai yalwa rahamar Allah ta yalwace ni ta yalwace ka Imam Sanani yana faɗa a sharhin wannan hadisi yace hadisin yana nuna a yi sassauci ga jahili ko wanda ke tattare da wauta kada a tsananta masa sa'annan yana nuna kyakkyawan ɗabi'u da alaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda annabi yake da lutufi ga mai neman sani wanda bai sani ba kuma wannan yana nuna cewa ana iya amfani da wato barna mafi sassauci domin a kau da barna wadda take mafi girma domin fitsari a masallaci barna ce amma ana shin lokacin fitsarin ya tsaya barna ce domin zai iya cutuwa a lafiyarsa to anan wace barna ce tafi dama-dama a bar shi ya fitsari a masallacin sai a zuba ruwa ba a ana shi kuma ya cutu a lafiyarsa ba shi sa manzon ce su kyale shi ya gama fitsarin su zuba ruwa ɗaya na guga a ciki guga guda su kyale shi kada su cutar da wato lafiyarsa waɗannan bayan Allah su ne fa manzannin Allah su ne wani babban jigo wata alama ta tausayi da jin kai da kau da kai akan wato barna da mutane kan yi da yin afuwa akan wauta da yafiya lalle haƙƙi ne akan dukkanin musulmi shi ma ya abokanci waɗannan ɗabi'u su zama masa halaye ya zama mai tausasawa mai kuma wato yin sassauci a cikin al'amari baki ɗaya amma fa ba tare da kara ko kuma wato wato yin nuna kunya ta ƙarya ba domin manzo Allah yana cewa sassauci ba zai kasance cikin wani abu ba sai ya kawata shi ba za a zare shi cikin wani abu ba sai ya munana shi wannan hadisi muslim ne ya rawaito lallai bayan Allah lallai wajibi ne akan iyaye maza da mata wajibi ne ga magidanta mazajen aure wajibi ne ga waɗanda Allah ya ɗora ma mas'uliyar al'umma a kansu wajibi ne su sassauta ma waɗanda suke ƙarƙashin ikonsu kada su kama su ɗaya da abin da suka tabbatar gaskiya ne kada wato su ije wani mummunan abu da suka yi sai da kyakkyawa wato na abin da suka aikata kada su yi umarni sai da abin da suka tabbatar za a iya wato aiwatarwa amma kada su ɗora wa mutane abin da ba za su iya ba domin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ma baya ɗorawa wa rai wani abu sai abin da wato ya san ya ore mata za ta iya aiwatarwa lalle bayan Allah musulmi mai nasiha na gaskiya shi ne za ka same shi mai tausayi ne ga 'yan uwansa musulmai mai tausasa musu ne da jin kai yana neman alkhairi gare su kamar yadda yake neman alkhairi garansa yana ƙoƙari yana mai iyayi yi wurin ya yi nasiha gare su kamar yadda yake ishtihadi wurin ɗora kansa akan hanyar daidai ya bayan Allah amma duk mutumin da kaga yana da bushashiyar zuciya yana da zuciya mai kaushi babu tausayi ko rahama a tattare da ita sannan Allah ta'ala ta tabbatar da cewa irin wannan mutumin wanda babu tausayi ba rangwami ba sassauci ba jin kai ba tausayin bayan Allah ba tausayin waɗanda ke ƙarƙashinsa a ransa sannan Allah ta hukunta cewa mutane kyamarsa suke yi gudunsa suke yi ba za a taɓa karɓa masa ba idan ya yi kira ba za a saurare shi ba idan ya yi magana in ma ya zo ya zauna da mutane ba za su samu nutsuwa da shi ba saboda suna ganin mugu ne yake zaune kusa da su shi ya sanya Allah ya kira annabi ya ce kada ya zama mai irin wannan hali ya ce wa laukunta da ka kasance fazzan galizal kalbi mai saurin fushi mai kaushin zuciya wanda babu tausayi tattare da shi lan domin aulika da mutane sun tarwatse sun gudu sun barka Allah ce fa'fu anhum ka zamo mai afuwa da rangwami ga mutane wastaghfir lahum ka nema musu gafara wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayin Allah gwargwadon yadda mutum ya kasance yana mai riko da Allah subhanahu wa ta'ala da kame zuciyarsa daga musguna ma bayan Allah da yadda yake haɗiye fushinsa yadda yake mallakar harshensa gwargwadon wannan ne matsayinsa ke ɗagawa ke darajarsa ke ɗaguwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da gurin mutane kamar yadda Allah ke cewa ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga Ubangijinku da wata aljanna wadda faɗinta faɗin mai da sai, an tanade ta ne ga masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin tsanani da waɗanda suke haɗiye fushinsu da kuma masu afuwa ga mutane lallai Allah ta'ala yana son mutane masu kyautatawa ya zo cikin sahihaini daga hadisan Abu Huraira wani mutum ya zo gurin manzon Allah yana neman a biya shi bashinsa bai samu wannan bashi ba sai ya kausasa magana ya faɗi magana mara daɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi nufin za su yi masa dukan tsiya sai manzo Allah ya ce ku kyale shi fa inna li sa'ibil haqqi maqala mai haƙi yana da dama ya faɗi magana sai manzo Allah ya ce ku duba a raƙuman zakka ku ɗau irin nasa ku bashi ka ce ya manzo Allah babu sai wanda ya fi nasa sai annabi ya ce ku bashi mafi al'irin mutane shine wanda ya fi kyautatawa wurin biyan bashi al-hafiz ibn al-hajar yana cewa wannan hadisi yana nuna halaccin idan kana bin bashi ba laifi ka nemi a baka abin da kake bi in lokaci ya yi. kuma hadisin yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da girman matsayinsa wurin haƙuri da kau da kai da yafiya kuma wannan hadisi yana nuna cewa wanda ake bin sa bashi bai kamata ya yi jafa'i ga mai bin haƙƙi ba ko da mai bin haƙƙin ya muna na gare shi to ya zamo mai hakuri in bai hakura ba sai ya miƙa ma alkali domin ya bi wannan aiki nasa Allah ya yi gaskiya inda ya siffanta annabi da cewa wa innaka ala khuluqin azim lalle kai manzan Allah kana kan wata ɗabi'a ne mai girma kana kan wata ɗabi'a wadda take madaukakiya shi sa wani bawan Allah ya siffanta annabi da cewa haske ne wanda yake haskaka dukkanin talikai baki ɗaya duk wanda ya nemi shirya da wannan haske na manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah ta'ala zai shirya da shi lallai akan aka wajibi ne akan dukkanin waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ragamar wani abu na wato jama'a a hannunsu mai gida a gidansa malami da ɗalibansa shugaba da talakawansa kowa jagora wurin aiki da waɗanda suke ƙarƙashinsa wajibi ne ya kasance ya san cewa lallai samun nutsuwarsa da tabbatarsa da kwanciyar hankalinsa da iya sarrafa waɗanda yake jagoranta ba zai taɓa tabbata ba sai fa idan sun samu cikakken aminci sun samu aminci na rayuwa sun samu aminci na lafiya sun samu aminci na abin da za su ci sun samu kwanciyar hankali an sassauta musu waɗannan abubuwa ginshiƙai guda uku amincin abin da za a ci amincin abin da za a samu lafiya amincin wato wurin da za a zauna ba za ta taba tabbata ba sai ƙarƙashin kulawa da tsari na ƙa'idodi na shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar shi sa Allah ta'ala ya goranta ma Qurayshawa inda yace da su falyabudu rabb hadha albayt ta bautata ma ubangijin wannan ɗaki na Ka'aba saboda me Allah ya ce allazi at'amahum min ju shine wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amana um min khaw ya amintar da su daga tsoro imamu shafi'i a tafsirin sa adwaul bayan yana cewa wurin hada waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana ciyar da su daga yunwa da sama musu aminci daga tsoro ni'ima ce babba domin ɗan adam ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ko ya samu nutsuwa ba sai ya samu waɗannan ni'imomi guda biyu sai sun haɗu guri guda domin babu rayuwa tare da yunwa babu kwanciyar hankali tare da tsoro kuma za su haɗu ne idan sun haɗu gaba ɗaya ni'ima za ta tabbata shi yasa ma manzo ke cewa man asba minkum aminan fi sirbi wanda ya wari gari cikin ku yana amintacce a gidansa mu'afan fi jasadi yana da lafiyar gangar jikinsa inda hukutu yaumi yana da abin da zai ci faka annama izat la ad-dunya bi azatiha to wannan kamar an tattara masa duniya ne sai annabi ya haɗe abubuwan nan guda uku aminci a cikin gida kaga samun lafiya da kwanciyar hankali ya zama yana zaune tsalau. baya tsoron za a kawo masa hari ko za a kama shi ko za a keta addinsa aminci kenan na biyu mu'afan bi jasadi aminci na lafiya yana da cikakkiyar lafiya bai da matsala a lafiyarsa inda hukutu yaumi aminci na abin da zai ci yana da abinci amma mutukar al'umma ta zama a waɗannan abubuwan guda uku babu ko ɗaya ko kuma suna tangal-tangal ko babu su ko suna rawa ba yadda za a yi ka jagoranci mutane ka samu kwanciyar hankali ba yadda za a yi Allah ya sa ka samu ni'ima ba yadda za a yi ka samu kwanciyar hankali a jagorancinka ba yadda za a yi mutanen nan su maka da'a saboda babu mai ba wancan amincin na yadda za a zauna ba aminci a lafiya na aminci na abin da za a ci dole sai an samar da waɗannan abubuwa shi sa Allah ya goranta wa Qurayshawa saboda ya musu wannan suna cikin kwanciyar hankali amma idan waɗannan abubuwa suka samu shine al'umma za ta zauna lafiya kalli abin da ya faru a amar ramadi shekara ta takwas da hijirar manzon Allah lokacin da aka yi wani irin fari a zamanin Umar ɗan Khattab kalli yadda Umar ya dinga kai goro yana kai mari domin ya tabbatar al'umma ta samu abin da za ta ci umar ya yi rantsuwa ya ce ba zai ƙara cin abu mai maiko ba ba zai ƙara ɗanɗana gishiri ba ko abu mai zaƙi ba sai ran da al'umma ta samu kwanciyar hankali abincin da ya mallaka na gidansa haka ake dafawa daro daro ana fito da shi ga al'umma ya yi amfani da dukkanin wato rumbuna na abinci na gwamnati ya rabar wa mutane haka ya dinga yi yana rabawa sauran gurare da suka rage makiyaya da masu dabba ɗaya biyu suke iya samu su kiwo ya ce su kaɗai za su sa dabbobinsu manyan masu dabbobi sayyidina usmanu da abdurrahman ibn auf ya ana su saka dabbobinsu a ciki ya ce ba za su kiwo ba su bar dabbobin nasu su san yadda za su wani ya same shi ya ce ya amiral mumini ka ana usmanu da abdurrahman ibn auf su zuba dabbobinsu su kiwo dabbobin suna iya halaka ya ce ko dabbobin sun halaka waɗannan manyan mutane ne suna da manya-manyan kuɗaɗe suna da hanyoyin arziki ko ba na dabbobi ba ya ce amma mai dabba ɗaya mai biyu wanda bai da abin da zai ci sai wannan hanyar idan na dabbarsa ta mutu guri na zai zo kuma dole in nema masa abin da zai ci sai da Allah ya kawo ruwan sama aka samu kwanciyar hankali aka samu abinci Umar yayi wa Allah godiya yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi da Allah bai ɗauke wannan bala'in ba duk gidan da suke da abinci in su goma ne ya ce sai na lissafo talakawa guda goma na ƙara musu sun zama guda ashirin ya ce gidan da in mutum ya ci abinci ɗaya zai ishe shi idan mutum biyu suka ci ba za su mutu ba wannan shine adalci wannan shi ne ke sawa a zauna lafiya amma ba yadda za a yi ka cika ƙoshi hankalinka kwance ba ka da matsalar lafiya amma talaka yana wayyo wayyo me zai ci ya rasa yana Allah ya isa sannan kuma ka zauka cewa za ka zauna lafiya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wajibi ne ga waɗanda ragabar al'umma ke hannunsu su kalli halin da al'umma suke ciki musamman akan matsala ta tsaro musamman akan matsala ta zaman lafiya musamman akan matsala ta tsadar al'amura su san yadda za su yi su sama mutane kwanciyar hankali wannan shine mafita in ba haka ba za su tsaya gaban Allah ta'ala kuma kowa sai ya yi bayani kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa na nauyi kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sa'annan za su fuskanci kalubale addu'ar manzon Allah za ta hau kansu manzon Allah yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fa shakka farafaka bihim farfuk bihi yace ya Allah duk wanda ya jiminci lamarin al'ummata ya sassauta musu Allah ka sassauta masa ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fashakka alaihim fashkut Allahumma alaihi yace ya Allah duk wanda ya jibinci labarin al'ummata ya matsa musu Allah ka kuntata masa wallahi sai wannan addu'a ta aukan duk wanda ya kuntata ma bayin Allah wallahi ba zai wanye lafiya ba ba zai gama lafiya ba kowa ya gama lafiya wallahi ba zai zauna kalau ba wannan ita ce ka'idar ubangiji bitarihi duk wanda suka ja al'umma suka zalunce su ba wanda ya kai labari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyashe mu da zaluntar na ƙasa da mu wajibi ne tun daga wanda ke jan al'umma da wanda ke jan gidansa da wanda wasu ke ƙarƙashinsa suna aiki wajibi ne kowa ya yi adalci a zauna lafiya kada ya cutar da su ya ɗauki wannan ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sassautawa da kau da kai wanda shi zai jawo ya zauna lafiya a duniya kuma ya haɗu da Allah salin alim Allah ka ba mu ikon adalci Allah ka ba mu ikon tausasawa Allah ka sassauta mana Allah ka kawo mana sauki cikin al'amuran mu wannan matsala ta tsaro Allah kai mana maganinta Allah kai mana maganin matsala ta tsaro Allah ka kawo mana ɗauki Allah kowa ya gaza ba mai yi sai kai Allah kowa ya yadda ba zai iya ba sai kai Allah ga ma baka Allah kada ka kore mu Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana aminci Allah ka kawo mana ƙaruwar arziki Allah duk mai fatan ya ga tashin hankalin al'umma a wannan ƙasa Allah ka ɗaga nasa hankalin Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah duk mai neman ya ga ya ɗaga hankalin al'umma Allah ka ɗaga hankalinsa duk mai neman cutar da bayinka Allah ka cutar da shi Allah ka sa dabararsa ta rugujewarsa ce Allah ka mai da jafa'insa a kansa Allah ka aminta da al'ummarsa da al'ummarka da dukkanin wani sharri Allah madaukakin sarki ka amintar da mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati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 اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الآداء اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا نسألك الأيد الربانية الذي يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره وجعل تدبيره في تدميره وجعل الدائرة عليه يا هادي يا سلام يا من هو على كل شيء قدير اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wa qumu ila salatikum yarhamukumullah